الله العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke haɗuwa a wannan rana ta Laraba yau 23 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 kuma yau muna 30 cif ga watan ɗaya miladiyya 2019 kamar yadda muka saba littafin farko shine littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na saba'in da uku wato abdullahi bin salamin radiyallahu anhu mun ji wane ne shi mun da cikin alhiwarun ladi dara bainahu na baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwaya anas radiyallahu anhu yake ba da labarin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madina da yadda sagiduna Abdullah bin Salamin ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku ya ce waɗannan tambayoyin ba wanda ya san an so shinsu sai idan mutum annabi tambaya ta farko me farkon alamomin tashin alkiyama wace alama ce ta farko za ta faru daga cikin alamomin tashin alkiyama muka ce a maratu sha'anin da ake nufi alkubra ba asugura ba domin asugura suna da yawa amma alkubra su ne guda goma sha biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta tarawu 10 ayati 10 ayati din nan ta goman to ita su guda uku ce ita ce khasfun bil mashriqi khasfun bil majdi khasfun bi jazirati al-arab tambaya ta biyu ta yaya ɗaki kama da iyayensa wani zubin ya biyo mahaifiyarsa wani zubin kuma ya biyo mahaifinsa sannan tambaya ta uku wani abu ne farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci in sun shiga waɗannan su ne tambayoyi guda uku da na abdullahi ibn salam ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine har yayi mata magana akan cewa eh, jibril ya zo min da amsa tun kafin ka zo ka tambaye ni jibrilu alaihi salam ya zo ya bani bayanin waɗannan abubuwan guda uku shine ce za ka aduwul yahudi kal Ya ce ai mala'ika jibrilu alaihi salam shine abokin gaban abin nan yahudawa a cikin mala'iku to ne sai yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai ma'aiki sallallahu ya ce zai bashi amsa amma awwalu ashraqis sa'ati fana'un amma farkon alama daga cikin alamomin tashin alkiyama to fana'un wata wuta ce wata wuta ce da za ta bayyana takhruju min al-mashriqi wannan wutar za ta fito daga gabas tashuru an-nas ila al-maghribi sai ta zama ta kora mutane zuwa yammaci ita ce alama ta farko da za ta faru daga cin amaratu sa'atul kubra daga nan sai sauran alamomin kuma su rika bayyana tsakanin wasu alamomin da wasu alamomin akwai muhula wato akwai ɗan tazara akwai tazara mun gane ai annabi sallallahu alaihi ya shi amsa wata wuta ce da za ta huru, ta fito daga gabas ta kora mutane fa tashurun nasu ila al-maghribi nan sai ta zama ta haɗa mutane ga baki ɗaya sun koma magrib wato yammacin duniya nan manzo Allah sama yana magana ne yammacin Madina da kuma gabashin Madina mun gane abu da farko ke amsa ta farko kenan kaga ma awwalu ashratu sa'ati nan, ko amsa ta biyu wa amma awwalu ma ya'kuluhu ahlul jannati amma farkon abin da yan aljanna za su fara ci idan sun shiga زيادة كبير حوتين شيني ونكاري زاء مصدى كبير حوتين لا وتحنسى تكيفي إن أنشي الحوت آه آه آه كاتن آه، كيفي مثالي شيني أكي شيء مثلا جنسي نيدك شين جنس السمك السمك جنسي أما كاتن كيفي شيني أكي شيء مش حوت فالتقمه الحوت وهو مليم صباع الطنكي في شين سكيتي مشع الحوت شين يقوم سكيتي مشع النون هي جمع سي زمان نينان جمع النون سي زمان نينان وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وشين على الحوت شين النون ما كيفي اسم الجنس نيناس التبك كيفي kowane kifi za a kiran shi za a kiran shi as-samak amma yana da nau'uka to daga cin anwa'us samak akwai al-hut to hantarsa babban kifi hmm? sannan daga cin manya-manyan kifaye akwai amba sannan akwai kirsh duk sunan kifaye ne alkirshu shine wannan shaka eh shark shi yasa wasu ke cewa bihi summiya bihi miya quraishun quraisha shi kish babban kifi ne da ke haɗa da ke haɗe sauran kifaye to tun da ƙabilar ƙuraishu ta zama ta haɗe sauran ƙabilu ba a jin wata sai ita to lila su miyar ƙuraishu mudar ƙabilar mudar su ne ake musu ƙuraish mun gane wallahu alam to abu na farko ke an ce nan fa ziyadatu kabili hutin eh abin da ya daɗu da aka tara hantar ta kifin to ita ce za a ba su a matsayin abincin farko da yan aljanna za su ci Allah ya kai mu wannan kuma yana nuna falal kifi kage yanzu binciken da ake yi a cikin eh, namomi da ake ci wanda za ka ci ka zauna lafiya shine kifi wa amma ashabahu amma kamancece ne yadda yaro yake yi da iyayensa wani zubin ya biyo baban shi wani zubin ya biyo babarsa to ya yake sai ce fa idza tabaqa ma'ur idan ya kasance ruwan namiji shi ya fara kaiwa zuwa ga mahaifa naza'a ilaihi waladu sai wannan yaron sai ya koma zuwa ga baba eh, naza'a ai raja'a eh, sai zama ya koma zuwa ga baban sai ya kama da shi eh, lafazin annaz'u yana zuwa da ma'ana arruju wa kana hina yanzu ila ahlihi فيرجع فيأتي خديجة فيتزود منها هذا ينزع ينزع أي mun gane so da haka nan na za ilaihi alwalad sai yaro ya koma zuwa ga baban ya zama ya kama da baba wa idza tabaqa ma'ul mar'ati idan kuma ruwan mace ne ya fara tafiya cikin mahaifa na za ilaihi sai zama ya jawu ya karkata ya koma zuwa ga kama da mama sun ji yadda yake eh, har yau likitoci sukan ce mace ba ta da ma'u eh, namiji ne ke da ma eh, likitoci binciken su abinda suke faɗi kenan suna cewa mace ita tana da buwaibat tana da kwayayen halitta su kuma amma abinda manzo ne faɗi cewa tana da ruwa a cikin hadisin na na ummu salama radiyallahu anha lokacin da na na ummu sulaimi radiyallahu anha ta zo tana tambayar manzo Allah sallama a game da cewa hal ala al mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat aw idha hiya ra'at mithla ma yara rajul manzo Allah sallama ce na'am idha ra'at al ma'a kaga idha ra'at al ma'a in ta ga ruwa so da mace tana da ruwa To daga wannan shine in an samu ruwan yaro ya fara kaiwa ruwan kai mijin ya fara kaiwa namijin to sai zama yaro ya yi kama da babansa eh, idan kuma na maman ne to sai zama ya yi kama da mama sa balarabe ya ce wa man yushabih abahu wa ma zalam duk wanda ya kama da baban shi bai zalunci ba ko zalunci kamata ya ma ya kama da babansa ko qala ashhadu annaka rasulullah sai sayyiduna abdullahi bin salam ce na shaida kai manzon Allah ne domin dama ya faɗi yake cewa ne inni sa'iluka an salatin la ya'lamuha illa nabi zan maka wasu tambayoyi ba wanda ya san amsa waɗannan tambayoyin sai annabi to yanzu na shaida cewa kai annabi ne ga Allah wa ya rasulallah sai yace ya ma'aikin Allah innal yahuda lalle yahudawa qaumun buhtun mutane ne makaryata su ne buhut eh? ai daga nan aka samo buhutanun eh bahatahu yabhatuhu bahatahu ai kazaba alaihi wa qadafahu ya masa karya ya masa kazafi mun gane to shine shine shine al-buhtan to su sun kasance me sun zama buhtun jam'i ne na bahiti jam'u bahiti al-bahit al-qazif الكاذب القاذف الكاذب ميما متاني كذا فيه مسو حاجي شريع شينا كيش مش الباهت تجن انسا شيء زمع البهت واتو متاني من محريتا وإنهم إن يعلموا بإسلامي بحتوني كنجيكو سوكتا شيء إذن سوك جنا مسلنتا تو بحتوني ذاك غير أجند ذاتهم أرسل إليهم فسلهم عني aika musu yanzu ka tambaya ka ce waye ni a su? arsala ilaihim sai manzo Allah sama ya aika musu qala sai ce ayyu rajulin Ibn salamin fikum wani irin mutum ne Abdullahi bin Salam a cikin ku ya matsayinsa qalu habruna wa habrina wa alimuna wa alimina suka ce a habruna ai wannan malamin cikin mu kenan حبوا مالمي بطل مالمي أتشين يهوداوا اتخذوا أحبارهم وغفانهم أغضابا من دون الله رجاء أحبار جمع حبري كما أنا أتشي وحبوا شيسا كتير مع عبد الله بن عباس حبر الأمة وخبر وبحرها إيه. حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس وابن حبرنا سنن بابا يشكو مالا ممني ما سنيني أشكمو wa alimu na sai kuma yi amfani da kalma alim masanin cikin mu ne wa ibnu alimina kuma dan masanin cikin mu ne baban shi ma malami ne babba a cikin mu kun ji yabo ko manzo sama ya musu wannan tambaya qala ara'aytum in aslama tuslimuna to ku bani labari idan ya musu in nace in ya musulunta za ku musulunta qalu a'adahu Allah min zalik ba su da kunya mutanen nan sai suka ce Allah ya tsare shi da ya musulunta har ba zai musulunta ba qala fa kharaja abdullahi kawai sai abdullahi da ma ya koye ne a wani waje yana jin duk abin da suke faɗi sai ya fito fa qala sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah yayi kalmar shahada a gaban su bayan sun yi wancan yaban kuma sun ce a'azahu allah min zalik فقالوا سيسكتي شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن jahilina. suka ce kai ina ai dama mun manta ne shi ya fi sharri a cikinmu sannan baban shi ma dama ya gaji sharri ne sannan shi ne jahilin cikinmu sannan ya gaji jahilci don Allah ku duba فقال يا رسول الله علم أخبرك أنهم قوم بهت يا ما إذن الله مباقى لا بغي شامتها نيني مخريتها wannan hadisi ne sahihi al al-Bukhari ya rawaito da shi hmm. to shine buhut kaga ai sun ma Maryam ko wa qawlihim ala Maryam eh buhtanan azima da maganar da suke yi a game da nana Maryam alaiha salam suke mata kiran ƙarya buhtanan azima su faɗi magana mai girma a game da ita ta ƙarya su ce ta yi zina wal iyazu billah to kun gani so da hadisi ne sahihi yana cin sahih bukhari da wasu littafan ma masu yawa fadailuhu radiyallahu anhu wasu daga cikin falalun abdullahi ibn salam radiyallahu anhu waccan ma falalasta ce ko to amma nan ga wasu falalolin da za a fito da su روى Al-Imamu في المسند الإمام ya بن حنبل يرويته بإسناد حسن عشان Musnadinsa. Annan النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzon sama uciya bi qaf'atin min sarij aka kawo mu manzala sama wani aka kawo mishi wata wani akushi eh aka kawo masa akushi abinda suke cin abinci da shi min saridin akwai sarid a ciki إذا ما الخبز تعدمه بلحم فذاك أمانة الله shine a samu أسامو أسامو غراسة sai a haɗa ta da nama to shine sari haka can da sai a fassara sai duwai a ce tuwo balarabe bai san tuwo ina ya san tuwo mai haɗa shi da tuwo la ya arifu tuwo la min qaribin wala min ba'id ba abin da ya haɗa shi da tuwo as huwa alhubzu khubz alladhi khulita bi alhab hab gurasar da aka haɗa ta da nama ita ce ake ce mata ake ce mata khuf ake ce mata fari in ka tafi kasashen laraba ba abin da suka fi ci kaman khuf shi yasa suke ce mishi aish al-aish eh, ba abin da suke ci kaman gurasa har suna da karin magana na ga kamar karin magana suna cewa ai aish bila aish eh, eh, ai aish bila aish wace irin rayuwa za a ce babu gurasa hmm? to kaga al'aish a wajen su shine shine shine waina asali da an ce al'aish ma ya taqawwatu bihi al-ma abin da mutum yake ci a matsayin abinci eh li annahu ya'ishu bihi wa ya'ishu alayhi to shi yasa sai suke ce ma wannan gurasa a wajen su a matsayin al'aish mun gane to shine sarid sarid a hada da nama da da da nama da gurasa in aka hada su to an samu uh, sarid kenan aka zo man sama fa akala fa fadla minhu fadlatun manzo Allah sallama sai ya ci sai ya bar saura fa fadla minhu fadlatun sai wani abu ya saura daga cikin wannan naman uh, ya ci da ya saura daga wannan gurasa da naman da manzo sallama aka kawo masa ya ci ya rage قال قوي في من صحيح يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة ينزل تونن هنيا الفج الطريق تونن هنيا ينزل نمتن أن الجنة جيبيو الفج يأكل هذه الفضلة شي زي تونن قال سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليتي وقد كنت تركت أخي عمير بن عدي وقاس يتحيأ والله نابر أنقوانا عمير بن أبي وقاس أنينا ينا شريعة لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يزوم وجمد السلام فطمعت أن يكون هو سيني فاتن أسيئنا ما قلنا نيوانا فجاء عبد الله بن سلام فأخلها سي عبد الله بن سلام سي يزور shi yasa mala ya bashi take yace al-habru alladhi shahida lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam janna so da kai yana ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna kalo kalotun suna da rai cewa yan aljanna ne su to kun ga wannan falalarsa ce wancan hadisi da aka ambata yahudawa da kansu شهد الأنام بفضله حتى العذا والفضل ما شهدت به الأعداء maka shaida su ce, كي mutumin كي ne babban mutum ne to ya ishe ka shaida. to yahuda sun yabe shi suka ce za ka habuna wa ibn habrina wa alimuna wa ibn alimina abanku qabla an yuslima wa lam aslama wa tabayyana lahum annahu qad aslama qalu za ka sharruna wa sharrina wa jahiluna wa ibn jahilina ne dan wannan falalan kuma gata hadisi Hassan. Allah madaukakin sarki ya ya yadda da sahabban manzon sama Allah ya ƙara mana son su wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in